dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah malaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka ad-durar al-bahiyya fi masail al-fiqhiyya wallafar al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani Allah madaukake ji kansa da rahama karatun da yake gudana a masallacin Abdullahi ibn Abbas da ke rahama kwatas unguwar tudun Salmanu a cikin garin Bauchi yau shine wuni na uku a cikin watan safa hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 yayi daidai da 18 ga watan 7 2026 a kirgin miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na saba'in da uku, a cikin darussan da muke gabatarwa cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ko ba mu yi ku aiki da in ba na manta ba za mu tashi kitabun nazar ko eh, na bismillah sallallahu alaihi اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الاسلام والمسلمين قال المسلم ركبه الله تعالى كتاب النذر إنما يكتب إذا ارتجي به وجه الله فلا بد أن يكون قربا ولا نذر في معصية الله ومن النذر في معصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله ومنهم نبه على القبور وعلى ما لم يعدم به الله ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمينه ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينقض ولا ينقض النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه وله أجزاءه ذلك نعم ففعله آه. العلامة محمد بن علي الشوكاني الله يجزاه ji كتاب da kundin littafi da zai magana a kan bakanci ana jin karatu nan? bari mu gyara shi na? to ko za a kashe cikin a kashe cikin mana cikin sun da ana ji haka ko? saboda ana ga wancan karatun ana yi ne sai suka ba a ji yanzu ba malakai magana yanzu ba a jin karatu za ka iya kashewa cikin kabar waje in za ka iya kashewa cikin kabar waje cikin kashe cikin inda cikin ana ji haka to kaga kuma ai dole a yi guntu dole a yi doguwa ko? an har na wajen na wajen kuma shi yake shigo da yako saboda akwai speaker sun zo suke kallon cikin masallaci a to in haka ne sai ka bar mana da cikin eh sai kashe na wajen hmm? Eh, to ya ce na wajen da yake kawo eh na? na wajen da yake kawo to sai mu bari iya na cikin ya ishe mu akwai matan aure kuma an shiga hakkin su to abu ya kamata a gyara ne ina ba ba za a gyara insha Allah a wancan satin mun yi magana akan annazuru me ake cewa annazuru shine mutum ya wajabta wa kansa abinda Allah bai wajabta masa shi yasa in ya wajabta wa kansa abinda dama wajibi ne ba komai a kansa sai na yi ba kance tsakani da ubangiji kullum sai na sallar azhar wannan ba komai a cikinsa ba sallar azhar wajibi ne a kansa ba komai wannan ai ba bakance bane domin dama asali yana wajibi ne da asalin shari'a abinda asalinsa ba wajibi ba kai sai ka wajabta wa kansa to shi ake so bakance wani abu ne wanda dama tun kafin zuwa musulunci larabawa suna yin makanci abinda zai nuna maka haka sai na umar radiyallahu ta'ala ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah na yi bakance a lokacin jahiliya zan yi kaza sai annabi ya ce cika bakancen ka ga tun a jahiliya yi wanda yake nuna cewa tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa suna yin bakanci addinin musulunci da ilimin zan Allah ya zo sai aka karɓi bakance a matsayin shari'a amma sai aka yi masa gyare-gyare malamai ina ganin man ɗan ishara akan saɓanin malamai a wancan karatun da ya wuce akan shi ba kance halal ne yin kance ko haramun ne ko kuma makaruhi ne ko mustahabi duk wannan akwai malaman da suka ba wani suka ce mustahabi ne wani suka ce makaruhi wani suka ce haram wani suka ce halal yawanci sun bambanta ne irin wane irin bakance suke nufi da suka ce mustahabbi ko suka ce halal ko suka ce haram domin bakancen ba kala ne ba a wancan karatun mun yi bayani a kai bakance akwai annazru al-mutlaq akwai kuma annazrul mu'allaq an nazarul mutlaq shine kawai haka kawai ka daura wa kanka wani abu ba tare da jingina shi da samuwar wani abu ka ce na yi alkawari tsakanina da ubangiji na zan yi azumi da kiri mai zuwa shi ne ma'anar na yi bakancin gaji ka yi bakanci ba nan sa ka wajabta wa kanka lillahi alayya an asuma yawm al na wajabta wa kaina tsakanina da Allah zan yi azumi ranar litinin in kai ka kai bakance domin azumi ranar litinin ba wajibi bane akan ka ko amma sai ka wajabta kanka to wannan bakance ne to wannan ana ce da shi an-nazru al-mutlaq sakakke ba a masa da baibai ba akwai kuma an al-mu'allaq shi ne wanda ake rataye shi da samun ruwa abu ka ce in na ci jarabawar da zan yi nan na yi alkawari da kariya da ubangiji na zan yi azumi uku to wannan ta rataye shi a kan cin jarabawa in ka ci jarabawa azumi ya wajaba a kanka in baka ci ba fa azumi bai wajaba a kanka to wasu cikin malamai da suka ce bakanci haramun ne ko suka ce makaruhi ne sun kalli wannan bakancan ne na ƙarshe da baka faɗa ba kancan da ake rataye shi akan samu ruwan abu ko faruwar ruwan abu an fahimta ko sai suka ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kabar yana hanawa yace inna nazara la ya'ti bi khair yace shi ba ce ba zuwa da wani alheri bai cika zuwa da alheri ba wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil iyaka kawai ana samu a karba ne abun marawaci ta hanyar sa marawaci ne in kaga an samu abun sa san yayi bakanci yace in na ci jarabawa zan yi sadaka dubu goma to anan ne za a samu kudin sa in ba haka ba marawaci ne ba zai bayar ba an gane ko in na samu aiki a ma'aikata kaza da nake nema in promotion dina ya fito in na kada wani a neman aure in na yi buhu ɗari na masara misali wani abu ne da yake burin ya samu to in ba ta nan ba marowaci ne shi ba za a samu abunsa ba sai suka fahimci wannan magana kawai manzan Allah yana zargin masu yin wannan abin da haka suka ba shi hukuncin makaruhi kun suka ce haram amma ba zai yi ka kalli ce gaba ɗayansa ka ce masa haramun ba saboda dalilai da suke nuna shari'ar musulunci tana yabon masu masu yin bakance su cika idan ku abin da ba a so ne ai ba za a yabi masu cika shi ba Yufo na bin nazari wa ya yakhafuna yawman kana sharruhu mutabira suna cika bakanci wal yufu nuzurahum wal bil bayt al su cika bakancin su da haka sai da yawa daga cikin malamai suka ce wannan yana nuna bakance ba za a ce haramun ba za a ce makaruhi ba saboda tun da har Allah madaukakin sun yana yabon masu ba kuma yana cewa a cika inda haramun ne to da ba za a bi yi ba an gane ku wannan dai shine abin da ya kawo sabanin malamai akan bakanci. sai malam yace inna ma yasihhu idza tughiya bihi wajhullah iyaka shi bakance yana inganta ne idan an nufi Allah ne shi bakance wanda aka yi dan Allah aka nufi Allah da shi shine yake inganta wanda kenan ba Allah aka nufa ba ba zai inganta ba ba da aka nufi saba'n Allah wannan ba bai halatta ba shari'a sai wannan aka nufi yardar Allah subhanahu wa ta'ala da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innama an-nazaru fi ma yubtagha bihi wajhu Allah wala nazara illa fi ma yubtagha bihi wajhu Allah babu bakanci sai wanda aka nufi Allah da shi da an yi kuna kurbatan ba yace don haka dole ba makawa ba kance in za a yi shi ya zama abin nan abu da abin da ake samun kusaci da Allah da shi ne abin da ake samun kusaci da Allah da shi wala nazara fi ma'siyati llahi babu bakance cikin sabon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lafsanta ce la nazara fi wala nazara fi ma'siyatillah innama an-nazaru fi ta'a wala nazara fi ma'siyatillah iyaka ba kan ce ana yin zane a cikin bin Allah amma ba ba kan ce fi ma'siyatillah a cikin sabon Allah kenan duk can da mutum yayi idan sabon Allah ne a cikinsa, to haramun ne shiga wannan bakancan idan kai ba ce amma sai abin ya bayyana sabon Allah ne haramun ne kai ka cika wannan ba can amma kuma za ka yi kafara kafaratun nazari kafaratu yamin kafarar ba ce kamar kafarar rantsuwa ne mun yi magana akan rantsuwa a baya shi shine babu da muka gama ko to irin kafarar da ake yi wa rantsuwa irin ta ake wa ba ce daga mutumin da ya bakance amma zaban Allah ne abin da ya bakance zai ya yi bakance zai je ya dawafi a kabarin wani wali ba inda ake yin dawafi a shari'a sai dakin ka shi kada wata ibada ce wadda ba inda ake yin ta a duniya sai ina sai dakin ka shi yasa wani sarki ba kance yace yayi ba kance sai yayi wata ibada ibadar da a lokacin duk duniya shi kadai ke yin ta haka kawai ya faɗa da Allah giyar mulki ne ta ɗabe shi ya ce sai ya yi wata ibada da duk duniya a lokacin da yake ba mai yin ta malamin suka ce wai wannan fa ya bada aiki to idan za a saya za a ci shi kada yake duk abin da kake za ku yi tare da wani shi ne sai aka ce to wannan bakancen idan ana so ya yi shi yayin da ya faɗe shi ba to sai dai a ji ɗakin kaba a hana kowa ɗawafi sai shi kaɗai zai yi tun da ɗawafi dai a ina ake yi a ɗakin kaba ne kaɗai ba yadda za a kai azumi ka ce ka kaɗai kake a duniya don ba ka san su yi a ina suke ba ba wata sallah da za ka yi wani ba yin sallah lokacin ba wani karatun ƙur'ani da za ka ce wani Amma yi amma ɗawafi tun da a wuri ɗaya ake yi sai suka ce to ku je ku hana kowa ɗawafi sai shi kadai shi ne zai ci gaba kan saboda ba a yin dawafi kusa ina sai a ɗakin ka to mutum ne sai yi can zai je ya dawafi ya zagaya kabarin wani wali kaga wannan can cikin sabon Allah ne mu mukhalafa ne a shari'a a ce to ba zai cika wannan can ba mutum ya yi bakance zai je yanka taure a kabarin wani wali duk wannan bakance ne cikin sabon Allah an fahimta to wannan ba bakancan haramun ne cika shi kuma sai yayi kafara kafara sa shine kafarar ranzuwa kafaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum fahfazu aymanakum shi ne miskinai goma ko ya tufatar da miskinai goma ko ya yanta baiwa idan ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan guda uku to sai ya azumin kwana uku to haka shi ma mai bakanci zai wa minan nazari fil ma'siyati malan yace yana daga cikin bakanci a cikin saban Allah ma fihi mukhalafatun cikin abin da akwai sabawa litaswiyati bainal auladi na daidaita tsakanin 'ya'ya. kun san shara'a musulunci ta wajabta wa mutumin da Allah muka fushi sarki ba shi ya yi musu adalci attaqullaha wa'dilu na auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku. kada ka bibita wani da akan kan wani hadisin bashir baban nu'ma wanda yake cikin bukari da musulun lokacin da babu bashir ɗin ya ɗauki gona ya ba ɗansa nu'man an umanu bin bashir matar bashir mahaifiyar nu'man ta ce gaskiya ne wannan kyautar taka ban gamsu da ita ba ta je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce gona ce na ba wa ɗana nu'man shi ne mata da take tana ganin ita bata yadda ba zo in tambaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da wasu ƴaƴan bayan shi yace eh ina da shi yace a kullu waladika la halkafu kuma kowanne ɗanka ka bashi sai ce a'a manzon Allah ce fa inni la ashhadu ala jawri yace to ni ba zan yi shaida akan zalunci ba wanda yake nuna duk abin da ƴaƴanka duka suna bukata haramun ne ka ba wani ka hana wani duk da wasu malamai suna kiran makaruhi amma dai gaskiya da manzo Allah kiran shi zalunci bai kamata a ce masa makaruhi ba fa inni la ashhadu ala jawri a wata riwaya ta ishhadu ala hadha ghairi yace je ka sa wani shaida ba ni ba barazana ce amru tahdidin ne tun da ka yadda sai ka yi zalunci in ka yadda dole sai ka yi zalunci je ka nemi wani ni ba za a yi ba an fahimta ko to shine anan malam yake cewa saban Allah ne kai ba kan san zaka ba fifita wani danka zaka bashi wani abu ka hana wani kace kai ba kan ce in ka samu kudin nan da kake nema gratuitin nan ya fito ka yi bakance tsakaninka da Allah za ka ba ɗanka awwalu naira miliyan goma ta akwai da yake gratuitin dun ma ya kai miliyan goma ne <laughs> sai da ainihin fisika ka yi aiki mai yiwa ko central bank mai yiwa san san da irin mulon manyan ne masu katon alat almuhim da kace za ka ware wani kudi ka ba wani kaga fifita wani ne akan wani to ina mala yake cewa wannan yana daga cikin saman Allah bai halatta ka cika shi ba me yasa muke cewa cikin abin da kowanne yana bukata saboda akwai lokacin da za ka cewa wani ya kai ya buƙaci abu wani kuma bai kai ba wannan baya cikin abin da shari'a ta wajabta maka sai kai adalci a kai wannan ya girma ya shiga jami'a yana buƙatar mashin da zai zuwa makaranta ka saya masa mashin dan shekara biyu ma sai sai ka saya masa an fahimta ko amma shi ma in ya kai inda halin a lokacin da ya kai ka saya masa shine magana amma ka ɗauki gida ka ba wani kyauta ka ɗauki gona ka ba wani kyauta la'alla gonakin na kara wasu wuce uku ba ka yi adalci ba kai ba aw mufadalatun bainal warafa ko kuma fifitawa tsakanin magada ka san wani wacin yana da rai sai raba gado kawai duk sai rabar duke wa yayin wani sai ya dauki abin miliyan goma ya bashi wani ya bashi na miliyan da ta Allah wani ma ce ba ya biyayya ba zai bashi ba shi yake tara masa bakin cikin duniya Ka shi Allah madaukakin sarki yace la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an wanda ba kake ganin cewa la'alla lokacin da kake raye ba mutumin kirki ba ne ba ka sanya zai gaba daga baya la'alla daga baya zai samu shirya ya fi sauran ya yi maka addu'a fiye da waɗansan ka san wannan ba ka sani Na ta duru na ayyuhu a ƙara bulakun nan to shi yasa aka wajabta adalci tsakaninsu Shi ne malam shi fifita wasu a cikin magada mukhalafatan lima shara'a Allah ta'ala sabawa ne da abin da Allah madaukakin sarki shar'anta wa minhu an-nadru 'ala al-qubur daga cikin bakancan da yake sabawa Allah ne malam yace bakance akan kaburbura shine misalan da muka yi a baya ma abuta soyayyen zuciya da bidiyoyi yana daga cikin babban abin da suke mai da hankali akan sa bautar kaburbura yadda mutane na kirki suke bakance tsakaninsu da Allah su kuma haka suke bakance wa kaburbura sai ya bakance ce in ne matar nan tasa ta yi lafiya to sai ya je kabarin yiwa ne yayin karanta sai ya je kabarin yiwa ne yayin ka akuya na ga wani bawan Allah a ƙasar Egypt ya turo tambaya zuwa ga wani babban malami a saudi arabia yana tambayar matarsa duk lokacin da ta yi da sai ya mutu amma in an ce masa inda ya je kabarin wani lokacin da ta sake samun ciki inda ya je kabarin wani ya yanka taure to ya dan rayu shine ya aiko yake neman fitawa yadda za ka gane a wasu wuraren irin yadda wannan abin ne jama'a ya zama ruwan dare munan Allah madaukakin sarki ya tsire da sauki in ban da yanzu ta ake nema a kawo mana bautar kabari ba aboki ana ba a san bautar kabari ba amma yanzu ka ga bala'in ana nema a kawo mana shi kwanan nan mun ga yadda ake zuwa ana sujjada ana sujjada a kabari wanda ba mu sani ba aboki da labari nake ji ana yi irin wayannan abubuwan a wani wurare kama an Kano haka da yawa abubuwan da ake a can mudan duk babu mutane an suka zo har sha'awar makabartar mu suke saboda za ka babu rumfuna babu bukkoki babu eh, abin nan gine-gine da ɗakuna inda ake a wasu wurare kaga duk wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da nassin hadisi musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ci garin Makka da yaki tura sayyidina Ali musulunci ya kafa a ko ina yanzu ba a yadda da shirka ba yace kada ka bar wani gunki face ka rushe shi wala qabran mushrifan illa ku. ko wani kabari da kaga gaya tudu a cikin sai da dina sauran duk inda kaga wani kabari an ware shi an yi masa tudu share shi kabari yana daga cikin wurin da yake saurin sa mutane fi shirka shi shi shari'ar musulunci ba ta sassauci a kan harkar kabari ba za Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya duk yadda za a tudun kasar sai da manzon Allah ya faɗi ga yadda za a kuma sahabbai suka aikata aikace bayan da sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi masa na'a suna faɗan gashi nan yadda aka yi tudun tudun kasar da ake tsani ɗaya shibir kuma galibi kabari inda an mayar masa iya kasarsa ne ba musa sai dai an yi tushe tushe da yawa ce in itan da aka sa da yawa da ganye da yawa da tushe ne zai wuce amma galibi in dai dan abin da aka sa ba da yawa bane to baya wuce haka shi yasa za ka wasu malamai suna cewa kar a ƙara akan kasarsa iya kasarsa za a sa suna ganin in dai kasar aka sa to ba zai wuce haka ba saboda hadarin kabari da yadda ake masa bauta annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin addu'o'in da manzon Allah yake yi a ƙarshen rayuwarsa yana tsawatarwa yana ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah ya tsananta akan wasu mutane sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai yana Allahumma la tuzigh al-qabri wa sanan yu'bad ya Allah karka sanya kabari na zama gunkin da za a ninka bautarsa yasa ibn qayyim rahimahullah yake cewa Allah ya karba addu'ar Musa annabi alaihi salatu wassalam fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu wa ahatahu bi thalathati al-jidran Allah ya karba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya bashi kariya da gini uku katanga uku suka kewaye shi saboda kar wani je wajen su ya je shiga cikin kabarin yake da bauta masa yanzu duk ko kaiwa yake ba za ka iya shiga cikin kabarin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam har ka isa zuwa kabarin ba za ka iya kowa ya har sarakunan Saudi Arabia ba su shiga domin asalin ɗakin da yake ɗakin da aka ɗakin ba ya kofa ba ballan da ka shiga ba ma kofa sai na zan shiga in za ka shiga sai dai ta sama sai an bude ɗakin na na aisha rabbi allahu an hada yake ciki ba a masa kofa ba an toshe shi ne gaba ɗaya fofana ne shi sai aka zo aka yi wani triangle haka aka kewaye katangar aka wata kasan kadanga ta biyu sannan aka aka sake yin wata kadanga ta uku yanzu duk waɗanda muke zuwa ziyarar na iya cikin kadanga ta uku muke ziyara wannan kofar da aka yi aka rubuta assalamu huna ala rasulillahi katanga ta uku ne cikin katanga ta uku ce in ka wuce za ka samu katanga ta biyu in kana da alfarma to shine sai a buɗe maka sai ka ga sai ka shiga wannan katanga ta biyu da katanga ta biyun nan sai ka gano ga yadda kaburburan su ba ka shi ba ba a shiga ba kofar kawai kofar da inda aka leƙa ne ka gano me yake shi amma kofar da za a shiga babu na manta shekarun da aka ce rabon da a ce wani ya shiga ciki na karanta amma na manta shekarun wani lokaci aka gano cewa katangar wato ta biyu an daɗe ba a shiga ba sai katanga ta biyun ta faɗi a kan ta ɗaya suna ka shiga gyara duk wannan saboda Allah bada hukuncin sai ya bada kariya wa kabarin wandan Allah sallallahu alaihi wasallam kada a je ana masa bauta domin Allah bai yarda bauta wa kowa ba sai shi kadai wahdahu la sharika lahu bai yadda abautawa annabawa ba bai yadda abautawa manzanni ba ballantana waliyi ko bali wa alama lam ya'zam bihi Allah hakanan ba a yin bakance cikin abin da Allah madaukakin sarki bai yi izini da shi ba abin da Allah bai yi izini a yi ba to ba a yin ba bakance da shi wa man awjaba ala nafsihi fi'lan wanda ya wajabta wa kansa wani aiki lam yashra'ahu Allah Allah bai shar'anta shi ba lam yajib alaihi to wannan abu bai wajaba kansa ai tun a farko mala ya ga mana ana yin bakance da cikin abin da ake samun kusaci zuwa ga Allah da shi to in kai bakancan wani abu da sam sam shari'a ba ta dauke shi a matsayin wani abin da Allah yake so a yi ba to wannan aikin banza ne bai da wani amfani kamar kai ba kance zaka je masallaci da langa ko da Allah an shar'anta ana samun lada da yin langa da zuwa masallaci da langa da zuwa ko ba sani ba mu bada to ni ban san me zan ci to a eh, eh, dangale kafa daya eh a dangale kafa daya mm. wani wasan da ake ina ana dangare kafa daya bar daya ana tafiya ne Allah ya ce yi bauta masa da langa da ɗan makale kafa ɗaya ya tafi akan ɗaya misali yake baro duk abin da dai shari'a ta ce masa wannan abin shari'a bane ya yana cikin sai bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum a tsaye a rana shi kadai a rana a tsaye kuma ga rana ake yi ba ga inuwa yake shiga manzo Allah ya ce wannan kuma waye ne ke ana aka ce wannan Abu Isra'ila ke yayi ba kance ne shi ba zai zauna ba ko ba zai shiga inuwa ba ko ba zai shiga ba kullum azumi ko ba shiga inuwa ba ya ba ba kance annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ku gaya masa la nazara illa fi ma yubtaga bihi wajhullahi ba ba ba a yin cin ji abin da ake neman yardar Allah da shi ku gaya masa ne muriya zauna dan ba abotar Allah da tsayawa ko ana abotar Allah da tsayawa cik haka kawai ba sallah kake ba ko baka tsaya shak ba abotar Allah da tsayawa a rana ba a shiga inuwa ba ya ce ku gaya masa shiga inuwa kuma ya nemi wuri ya zauna amma azumin sa ya cika tunda shi azumi ne ibada ne to ya cika yi azumi amma maganar tsayawa a rana ba abotar Allah da tsayawa a rana maganar tsayawa cak a tsaye ba abotar Allah haka kawai da tsayawa a tsaye kaga manzo Allah bai ce masa yi kafara ba saboda abin da ya kawai shiri ta ne bai da matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin musulmi imam ahmad ya ga wasu mutane guda biyu kafar guda biyu a daure mutum biyu ne an musu daure an daure kafafun kamar yadda ake daure kafafun awaki suna tafiya annabi ya ce wai nan kuma ya ga sa daure aka ce ai sun yi bakance ne wai wai haka za su je dakin Allah su yi dawafi a daure su biyu nan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ayin ba kance ba sai a cikin abin da ake neman kusaci zuwa ga Allah ka ce su kun ce daurin su sai kuma ce da wasu haka cikin musnad din annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuduba yana magana wa mutane yana isar musu da sako sai ya ga wani mutum a rana a ce kai ba ya ce ai na yi kance ne ba zan shiga inuwa ba sai ka gama magana annabi ce ba a yin bakance sai abin da ake neman yardar Allah da shi shiga inuwa ba a bautawa Allah da tsayawa a rana to shine nan malam yake cewa man awjaba ala nafsi fi'lan lam yashra'uhu Allah lam yajib alayhi bi wajaba kan akwai abin hawa haka kawai sai kai ba kancan tafiya da kafa zuwa wajen ibada ba wajen kama kafa da ba a bauta wa Allah madaukakin sarki da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mutum ana tangire gire da shi a dauke shi haka ana tafiya da shi yace wannan ba aka ce ai ba kance yayi aikin hajjin zakaf shi aka sabai bai bare hawa ba tun daga garin su kuma shi ne ke nema ya gajiya aka masa ta gire-gire annabi ya ce ku dora shi akan abu hawa kenan in kai ba kanci kace na yi ba kanci sai na je ɗakin kaba na yi ɗawafi kuma a ƙasa to wannan da cewa kai a ƙasa ɗin ba shi da matsayi a shari'a a ɗora ka a san abu hawa kawai fi da kai وكذلك إن كان مما شرعه الله حكنا إذن أبندا ألا يشرع أن تاني هو لا يتيقه أما جيب ذي إيابا ألا يشرع أن تأبن أما بذي إيابا da mutum da ya ba kance shi kullum azumi zai kasa ya fi ba a yin bakance abinda za ka iya ba ka yin bakance abinda za ka iya. haka kawai baka da naira dubu goma kai ba ka kashe ta miliyan goma ina za ka samu an gane ku wa man nazara nazara wanda yayi wani bakanci lam yusammihi amma sai bai ambaci bakancen ba aw kana ma'siyata ko ko ba kan san nasa zaban Allah ne kamar yadda ya gabata aw la yuqitu ko ba zai iya shi ba fa fihi kafaratu fa alayhi kafaratu yamin abinda yake kansa shine kafarar rantsuwa yayi ci amma bai ambaci can ba yace na wajabta na wajabta wa kaina wani abu me wani abu na wajabta wa kaina wata ibada la'alla ba kan san mu'allaki ne ya rataya shi da wani abu in dai na samu kaza din nan to nayi ba kan ce sai nayi wata bauta wa Allah bai ci bautar ba akwai riwaya da ta zo na wani hadisin man nazara nazaran lam yusammihi fa kafaratuhu kafaratu yamin duk wanda ya bakance bakancen da kuma lam yusammihi bi ambace shi ba haka yanzu cikin suna fa kafaratu kafaratu yamin to kafararsa kafarar rantsuwa haka ma muka ce idan bakance mutum yayi na saban Allah to kada yayi kada ya cika bakancansa tunda saban Allah ne amma zai kafara haka nan mutumin da ya ba kancan abin da ba zai iya ba ka yi ba kancan ka ce a cikin wannan watan shagwal ɗin sai na yi kumra sau biyar ko ba ka da kudin ko ɗaya yaya za ka yi sai ka kafara kafara tu wa man nazara bi qurbatin wanda ya bakance da wani wani abu na qurba wani abin da ake samun kusaci da Allah da shi ne qurba wani wani abu na bautar Allah abin Allah ya yarda abota masa da shi yayi wa huwa mushrikun alhali kuma lokacin da ya bakancan shi mushriki ne bai musulunta ba thumma aslama sannan sai musulunta لزمه الوفاء شكا باكا سنة يالي بنتيش شين أبنى مكفى دالة زوك إبن عمر رضي الله تعالى يالي باكا سنة كان علوك سنة جاهلية سيقول النبي صلى الله عليه وسلم نظرت نظرة في الجاهلية ya yi bakance ne zai azumi na rana ɗaya yace nazartu al-asuma yawman fil jahiliyya nayi bakance zan yi azumin rana ɗaya domin ya zo a wata riwaya nazartu sauma yawmin wa laylatin nazartu itikafa itikafa afwan ba ba azumi ba nazartu itikafa yawmin wa laylatin fil jahiliyya nayi ba kan san zan yi itikafi dare ɗaya da wuni ɗaya ba shine kwana ɗaya ba fil jahiliyya a lokacin jahiliyya sai manzon Allah ya ce ufi bi nazari shika bakancanka to shine anan malaki ta idan mutum yayi bakance kafin ya musulunta to yayi musulunta to wannan bakancan fa ya lazumci ne sai yayi wannan yana daga cikin abin da muka faɗa a farko muka ce annabi cewa tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna yin bakanci wala yanfudu an-nazaru nazaru illa min as ba a zartar da bakanci sai cikin sulusi idan mutum ya bakancin dukiya to ba a karɓan fiye da ɗaya cikin uku na dukiyarsa dan mutum ya bakance ya ce duk dukiyarsa saboda Allah to abin da za a ɗauka kawai mai ɗaya cikin uku a bar masa biyu aufin Malik Allah ya ƙara masa yadda lokacin da Allah malaukakin sarki ya karbi tubarsa cikin mutane guda ukun nan da aka yi fushi da su aka kaurace musu wa ala falasatin ladina kulli hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum fa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim ko waɗannan mutane guda uku waɗanda aka rabu da su aka ƙaurace musu saboda ba su je yaƙi ba babu uzuri kuma hadisin sana sai bukari da musu to auku dan malik ka ka abu ibn malik afwa su uku ne ka abu dan malik da kuma mararat ibn rabi' sai na ukun waye ha na hilal bin umayya hilal ibn umayya su uku ne ana rike su da makka in ka rike makka to ga rike su ma makka mara mara da tubnar rabi ka ka abu maliki sai ha hilal ibn umayya to lokacin da kabu dan malikin aka saukar da aka karɓi tubarsa ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na yi alkawarin zan sadaukar da dukiya ta gaba ɗaya saboda farin ciki Allah ya karɓi tubata annabi sallallahu alaihi wasallama ce a rike dukiyarka ya kuma ka ake ya ce to rabinta na ba da rabinta ya ce a'a za Allah ya ce rabi ma yawa sai ce sulufi ya ce to shi kyan 1 over three. kamar da mutumin da ya wasiya in mutum ya wasiya da dukiyarsa gaba daya bayan ya mutu ai ba za a dauka duka ba ɗaya bisa uku za a dauka sauran biyan a raba magadan to haka ita ma haka shi ma ba kanci wa idza mata an-naziru bi qurbati idan mutumin da ya ba kance da wani abu na neman kusa ce zuwa ga Allah sai ya mutu bai aikata ba ke fafa'alaha anhu waladuhu sai ɗansa ya yi masa a jiza'ahu zalika ta wannan ɗan ya yi masa idan mutum ya yi bakance bai cika ba to yayansu cika masa wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani mutum riwaya biyu da wani suka ce namiji da wani suka ce mutum ya ce inna ummi matat wa alaiha saumu nazari afa aqdihi anha mahaifiyata ta rasu kuma akwai azumin bakance a kanta ta yi bakance tsakani da ubangiji za ta yi azumi zan biya mata azumin manzo Allah ya ce kwarai zaki biya ko za ka biya da wannan malamai suka ce kenan idan mutum ana binsa wani bakance to ɗansa zai biya masa idan kai bakance za ka yi sadakar dubu goma ba kai ba to ɗanka sai yi maka ka mutu ba kai ba sai ɗanka yi maka ka yi bakance za ka gina masallaci ba ka yi ba ka mutu ka sai ya maka ko ‘ya'yanka su maka in Allah ya sa ka samu da kirki ban ba ka samu da kirki ba ko wasiya kai da wuyar zarta ko da akwai kudin in Allah bai arzuta ka da ‘yan kirki ba musamman yanzu da son kuɗi ya shiga zukatan mutane sai ka bar miliyan ɗari ka ce a ɗau miliyan biyar a gina masallaci wani ce aida yana so da ya gina tun yana da rai tsarai na taɓa ba da labari ko a nan ko a wani wani masallaci da na gani a abuja aka ba da labarin gina masallacin wani mutum ne kafin ya rufe wasiya ya ce a ɗauki wani fasantik a cikin kudinsa a gina masallaci wani mai ne sosai da ya rasu ya da mata suka ce sam ba zai yiwu ba wata matarsa guda ɗaya cikin matansa hudu ita ce cike wallahi sai an zartar da wasiyar ta ɗauki lauya suka tafi kotu suka dinga shari'a Allah ya ce muke da ta yi nasara shi ne aka ba ana gina masallacin masallacin aka nuna lokacin ana aiki sai Allah sarki mai wawa lokacin da yake raye shi ba ita muso ba mai wawa ita ce lan ba eh la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an dinkin shi zo jira musulunci wato da ta tashi rabon gado wato kula da cewa wai wani ko wani shi a'a kawai ta duba matsayin mutum da dangantakarsa da mamaci kawai ta raba gado ba a ce sai mai sifa kaza mai biyayya a lokacin kaza za a bashi wanda baya biyayya a lokacin kaza za a bashi ba dan fari kaza za a bashi dan karshe kaza za a bashi ba duk bace lakari da wannan ba kawai ta la'akari da kusa ce insha Allah ya ce la tazuru da ayyuhu aqrabu lakum nafa kitabul aqima na'am نعم كتاب الأطعمة الأصل في كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله حرمه الله كتاب الأطعمة الأصل في كل شيء الحلم ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكت عنه فهو عقل فيحرم ما في الكتاب العظيم وكل ذي مال من العباد وكل ذي مال من الغير نعم مثل وكل مثل من الطيب والحمر الجنسية والجلالة والجلالة قبل الاستحالة والكلاب والحمر وما كان مستقبلا وما على ذلك فهو حلال امام العلامة muhammad ibn ali shaukani Allah ya ji kansa da rama yace kitabul azima kuma sai aka nuna mawa miji uku kuma wannan babi ne da ya magana akan abinda Allah ya halatta mana mu ci na dabbobi da tsuntsaye da kuma abinda aka haramta bayan da za a yi minti goma ma ya yi mana wannan babu wannan babu ne mana al'at'ima al'at'ima jam'i ne na ne ta'am abinci abincin da aka halatta da wanda aka haram kasan wannan babu ne mai faɗin gaske malam ya yi ƙoƙari ya taƙaice shi amma gaskiya faɗin shi ya kai inda yake don ko iya kirga waɗanda aka haramta za ka yi ka san iya wannan layin da yi ba zai yi ba satara ɗaya biyu uku hudu biyar da rabi malami a ce kawai ka zo kana rubuta sunayen abin da aka haramta ka san satara da rubuta rubuta su ba ballantana wanda aka haramta tunda asali shine halal al'asulu shine alhillu kuma babi ne da ake yawan samun sabanin malamai wannan zai ce maka ka kaza halal ne wani ya ce maka kuma mai haram wani ya ce baka rubu wani abin da za ka sha mamaki saboda kai tun da ka taso kasan shi haramun ne kwakwalwar kama ba za ta suno a ce a ci ba amma an gana karatu a lissafin fikihu a wata manhajar sai da an ci halal kuma a kawo dalili a buga don da daga cikin abin da yake ba ko za ka samu kuma har amintafa malikiya wasu malamai suna cewa buri halal da Allah ka gamu yadda za ka fara cin buri eh ko ne ce maka jaki in ya kangare ya koma jeji sai ya zama halar irin jakin gida in ya kangare ya ƙi zama cikin gari ya tafi daji to shi ma zai ya zama jakin daji ke nan sai ya <laughs> duwanda abin da shi kaga wani ya ce maka maciji halal ne wani ya ce haram wani ya ce maka bushiya halal wani ya ce maka haram haka ka ta gani wani ya ce maka duk abin da ke cikin ruwa halal ne wani kuma ya akwai na ruwa kare kuwa da na ruwa da na ko ina ma haramu akwai aladar ruwa alade ko da na ruwa da na tudu ma duk haramu haka ka ta ganin zaɓanin malamai da haka lokaci ba zai ba mu dama gaskiya mu tattauna akan wannan babin ba insha Allah za mu bar shi sai sashin sama in Allah ya kai saboda in muna raye rana icewa asabar ina da wani ɗauran aure muhimmi a garinmu in Allah ya daɗa ta so ina tare da ku yanzu babu karatu rana ya ce sai in Allah ya kai mu sati na sama in Allah ya yarda abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ce mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته